الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقاتا جتبتي الله الصلاة يتشيتي بأمين شوي لوجي تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفو goji ko na may 2017 kalendar miladiya yawa gan yi ci ga da karatun littafin alkawar laraba ya sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala ba na yi ji katin shi ba ni nan ya fune ga hanyar gwari minana alƙa'idatu ne katin zugun shi ko alƙa'idatu saniya ƙa'idayen baci ga nahum ya na ajin sai gagan ma da'aunahum yi za ja wata wajahana ilaihin imaje kwa gayye wacan ba za wuce ja illa litalabil kurbati wa shafa'ati sai ebodi yewa alkurba ton ba wa shafa'a begwatin fa dalilul kurbati dalilin ya ton ba gayi kauluhu ta'ala daga na tuyacin latina gan wallabi na gane shi ittakazu min dunihi adagwa sun zan doci na jisun hmm? ko ane da gwa sun zan lokacin na ji ceca na ko auliya da zaun ci gayi waliya yau nan a cikin ma na guduhun yijibuta zaun ci sha ilali li yuqarribuna ila zulfa sai gudi alayya tsaba tsuici inna Allah hakika sako yahkumu bainahum sako a ba hukunci tsakanin abu fi ma hum fi yaxtalifu e tiɲɛ ne zan ci ye de tiɲɛ leba ti bɔna inna allaha a k'i ka soko la yahdi wani ji ba wuya man huwa zani gafi kazibun ga manafin ce kafar ucaci mana bai kafirina wa dalilu shafa'ati dalilin ya shafa ya gwata yi ta ta'ala ba na sakon latin na gan wa ya abudu na min dunilla e jibuta zan doci na ji ce cana ma la ya durruhum ne na ha wa la yanfa'uhum kuma la amfani da a waya na a cajin gagan ha'ulai zane na shiga yi una inda Allah a na jatan gwaya a ebe ya ce ce wani wa shafa'atu shafa'ata ne ya gwatan wa ganguba a da shafa'atun manfiya ya gwatan dabo na anya wa shafa'atun musbata amma da ya gwatan dabo na aji tabbatarwa nan wa shafa'atul manfiya ya na ma na gayi ma na tutlabu min gairin lahi ngai ya da wa da zangoci na ji ce ce a nan fi ma la ya kadiru alaihi illallah ya na zandoro da iko jijinwa sai su kuna waddalilu kauluhu ta'ala dalili ba na sakon latin na gan ya ayyuwa na amanu ya na sha imani jina an fi ku ewu dukiya mimma razaqnakum daga yanayi ya yi arziki min qabli kami an ya ciya mun efube labai un fihi wace dan ba hukun wala hullatun masaibo madabwa wala shafa'atun egwa ta madabwa ya kafiri ja wal kafiru na kafiri man humun zalimun a gayi a zalimin wa shafa'atul musbata egwa ta na ma'adi tabbatarwa nan yiya an gayi allati tutlabu minallahi e iya wa daga basu kono wa shafi'u sanan matan gwana mukarramun ma mukarramun bi shafa'a an wucin wa ya gwatan layuyi wal mashfu'u lahu sanan matan guna man huwa ngai kiyo huwa man radiyallahu qawluhu ngai da sa ko ga dadin da guni wa amalahu bi tuyi ba'adali izini bayan ya sakwa izini jino kama kala tare kyan ya sakwa latin na gan manzan lazi ya shi inda hu ila di izini ji a da zaton gwai ta sakwa na sai bi izini wuni ga alka'ida ta saniya ka'ida ya baci bayani gwaga ka'ida ya mafaro liyan bayani ka'ida ya bawa mushriki ya mafarin shi a sai da ya sako gaji sama sako gaji kiyo sako ga jan halitta sako ga yazazi zazi kyau sako ga da zarayo sako ga ko sako ga dilejo ko kwale gan tana eh da ya sako ya jin shi benyo na na la lauga aje musulmiya ko ina laace di shirka ne nga yi yana wa ajin bayani kayi da yana ba da hana ne annahum ya kuru na ajin agagan ma da'au nahum yi zan wuce shi ya wata wajaha na ilaihim yi mashi wa gan yewa bukatan da ci biya illa li talabil qurbati wa shafa'ati sai ebona dai ye watson ba gangani da egwatenu bani wunci na jife layan fasoci baci a cife jibuta kuti kwafe jibuta na biyu sa kwafe jibuta uzairu kwafe jibuta na jibuta ko a feji buta ya tsa ko a feji buta ya kabari ko a feji buta ya indocinin a tsa a gama gaza na na jayayi da ne na fa a da tsomba su ku so maga dagwa ta gawa a da tsomba su ku ke mina wa a da tsomba yan govana so ga dagwa ta yan pa e na ke mina wa a da tsomba yan pamsa ka so ga dagwa ta yan director indocinin tsobu na ke mina wa a da tsomba yan tsa so ga dagwata yin sha ba ko rufin a ko sakatiri yin su ko ci a dagwata sallama sunan a ti ba hmm? so a ci a gaza na lele ga so ko yoyi bugu wa da tun bayan so ko a so ga adagwata yin ga wuce shi alhali ma addini musulunci wa ga yi watan bayan so ko wanda ya so ga adagwata wali wa da so ko a ni yi so ko direct so ko a wo iza sa laka ibadi anni fa inni qarib wuji mi ga yiwe ga jo wuji mi nga jo ga timbo ko ga jo ga inni qaribu mi sokoto ba uji buda wata da'i iza da ani ne gwa duwa yanzu ne ba duwa na da kin wayi ni nan anabi ga iza sa'alta fas'alillah wa ga bayan wa ba gangani bi sai ci kun gane wa ga bayan ba ọba gangani bai ceci ci wale gan yamma bai muhimmanci sarauni yin ba ci da ke ne ga zaun shi a tangwaya talibani waga kango ce za a lomi ko? ya za a ya za a lomi sanwaci e ma nga ta ne su ji ko ya ci ma shi bo ga ce su ala ga gakkan za a ne zan ci gan ba ba gan wufa ni <laughs> a ga mun gode da sai su a jikiyo da e ta su su hmm? ko laji wa ko ma kanwaci zanwaci ya e yiwuyo ne tun wunan mu ci ganin la ngayin lasu kun ga sun da yin tsabe jike ta tsabe yiwu mun ta da mitu gan mun da godiya ji ya ci yawon kan ko laji ganewa wadda abe ne a daga yin sa sun ji hankali a dogari gani mai nusa dogari mai sha gan, dogari ga kingan sai su ga e ungwani sauya ni mu umma ya wakajo fulo ma albarka din wadda e ne sa jikin ẹgbà fún ẹni ó ti yẹ èmi tó ní lókè èmi gọ́vọ̀nẹ́ ńlá ń kẹlẹ̀ àzánú ti ká wọ́n wọ́n ti mùtẹ̀lẹ́ gọ́vọ̀nẹ́ àbẹ́yẹ̀ wọ̀nyí láwọn ẹjẹ́ àìntàfẹ́ ọ̀gá làkànzán làkànzán wọn jẹ́ kànzán bọ́kọ̀ kájọ fájú yín dàbí kí ẹ wúyà yín náà lè pa sákìjì iná tààtìndẹ́wà gẹ́gẹ́ ní wẹ́kí hàn gbẹ̀gbà tán wẹ́ẹ́. addini musulun dole ibada na wajiya su kuna wadda bukata nan dole alwa su tutu maga guba a da wasu sadan wani musulunci jiya da bayi na amma da wasu sadan wani musulunci jiya da bayi na wasu sadan musulunci jiya da bayi na gayi gangagan wajen muni ne otu a wajen musulmi a so gayi ma jibe wasu sadan ibada na wajiya to yi na gwatayen tuci ji wa alaikum salam gwatayen tuci bo wa go tuci ne so ko ga tumbe ne na ga gane ga wa dike ga wa go imma ya tiyan nan kun minni wuda tuci mi jabe ba wu mi abe ba wa abe aye daga bambo fama ni ta ba wuda da ne mutu ba wu mi na nan fala yadillu sanna gya wala yashqa kuma le bai baya wale ki na dana emila tutuci wale na so dole amma ibadan na waga a jiyo ya so ko ganci zugu muje ya su ga dagwata za mu ta ba su kun a strecho waga ya su ga dagwata za mu ta ga je mushriki wadi fahimta kan nan wa dalilul qurbati qawluhu ta'ala dalili ya za na je je na je ba ya watson bagayi hanzu kun latin wallazi na ta kazo min duniyi auliya a ne zagwa sun zanu ci ne ce ce ne da zamu shiga yi waliya a cikin ma na budu kuma yiji buta illa li yuqarribu na ila zulfa sai bu da la ya ta ba su kunan inna allah ya ku bainum su kwa ba kun takani abu fi ma hum fihi yaktalifun yace na ga da cin libati bonan inna allah ku lalle su la yahdi man wa kadhibun kafar an ga gama na zuci wuce mai kafiri na sakwai wuba ba ni ogbago wale gọvanọ ye hmm? ogbago wale i sure ẹza e wutun lẹbu ọgá àwọn wuce ì di one inú wọ́n dẹ́gájẹ́ tó ń ba gan wọ́n ẹ̀dá jíǹbẹ̀ wọ́nyí ẹkún sẹ́lá wàdé kí o wàdé élu nọmba tù éjú wọ́dé yá jẹ́ tọ̀m̀bá jú éjú ti gan ní àsọ̀sọ̀ dán ọ̀gá àwẹ̀ wàdé kí o wàdé ọ̀gá àjọwọ̀n dẹ̀tọ̀ gọ́mẹ̀ntì àṣọ wàdá tó kàtà éjú wà ṣùgbọ́n bíbí wọ́n ọ̀dí gánà kó ń jẹ́ à ẹ̀rí ta alágbàsán àlùtọ̀ bẹ̀dúrú mú ìṣàyù yá rẹ̀ ń yá lawuji laguba sai tashi zane bau jirinin mana zane ya bau mulki jirinin iri deputy governor commissioner palmsec da sauransu ko number 4 new south security vision wakati kiyo wọ́gá di éli wàdí kí wọ́gá di àwàdí last ganci zugun zai yi representative shi ba ba kojo a tele da da dan wace jo a ce bari a mai shi nan wọ́gá di éli zan ne shi wace wa gofin wàdí kí wàdí so wàlé gan wọ́gá wa tọ̀bẹ̀rẹ̀ gofin wace a zan ne shi a ni zan ne ga ga alawar ogun wàdí kí wàdí a ti ya to president da sun majalisa ko laji ganewa ba ga bi ne president ko eju ko ji ganewa ko ko governor ji gani bi ambassador ji faju no ile son baza ne ji ga a ce wato wagun la ya ta baza kaza ije ga bo ji muliki irin nan da zawan gibuwe amma sako biyan na sako da ya lam yalid wa lam yulad soko da ja ka an noma soko a soko mun maza an gwa number two soko ma da yi ya mata kada Allah sahibatan wala walada number so church ma da waliyu min zuliya hmm? ezu dambona a gan soko agba gbaya ya bane nga ya buye nga ci jiri wani nan da ba sokoma ke gan wujiyar ndoci wa sai za ndoci gai da ba wani da shi da nan ndoci shi hmm. ba mulki ji ce ya yi shi mun da ban doro ba gaman ta suna gabu ko ko gumota ni ba ku gumi abu amma ke ji loka gama tun ndoci ba wuya ke ji ward ndoci ba wuya ke ji minister ndoci ba wuya ke ji parasata ndoci ba wuya ke ji establishment ndoci ba wuya ke ji board ndoci ba wuya ko ta ga ji kiyo sabe wuyayu ebogo zawon ci meje wuyayu da an wuce su to da ke mine e sundun bi a ci na ma a ti an wuce sun da a be ni dan kwaso mu ebogo wa le ka zawon ci ga mi wa jike wa shayo tupa so ko die na to la ji gani wa ngamba labba ne daga tsoba so ko tune ejibuta wa da ne ejibuta ne so ko gbogi a ga ma na abudu milali yukaribuna ila Allah zulfa a ga ajibu ta je ba la ya ta ba ko inna la yakun bainahum fi ma hum fi yakhtalifun ce ki ba kun tsakani abu yana fi di ken le ba tubu na sha sa ko ga hukunci sa ko ba zai ba hukunci yana mai da jiga da ken le ba tubu na ajabadatu ce ci gangani be tuciwi na e fali ya ma da ga sa ko a saka ya sakani ta jo inna la la ya wa kadibun kafar wani gari gama na zunci wunci kafin da su koyi wuba wanda dalilu shafa'a dalilin shafa'a ga zan je je na jan ga yabo na yawa gwatan biyayi nan sai ci gaba ya budu na min duni layi ya ji buta ga na ji sai ci nan ma la ya duruhum yana alagun biya wala yan fawu ma jan amfani waya kulna caja ga wala shafa'a una inda Allah a ga zan yi gari zai ja tangwaya bayan soko nan aloga shafa'atu shafa'ata ne gwata ga uba ade shafa'atun manfiya wa shafa'atun musbata ade gwata da wani anya na ma wata da wani ajin tabbatarwa ne mu'tazila shi gangani bi khawariji shi ajin imani bi e gwata mu'tazila shi gangani bi khawariji shi ajin imani bi kiyan e gwata e sufaye shi man da shi aji a yau sai da ya ga ya zaton ta gwawon jiga sai bai to yi zine su koyan unconditional ko laji ganewa alusun da ji masu kunga a ya gwatan dambu amma da sharafi shi ko ji ganewa ko? ga shafa a ji shafa tun mafi amma da shafa tun musbata ko fashafa'atul manfiya ya gwata na hanya ga ngai maka na tsago min gairi lahi ngai ya gwata na ewa daga bazan wacce na ji sai cha no fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah ne na zandoro da iko ti wa sai sako nan andoro da iko ti wa sai ziyo sai soko wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ba su kula tana ga yayi wallazina amanu ya na jayi imani jinan an fi ku min ma razaqnakum min dukiya ne yene ne gaje wu dukiya min qabli an ya yau yawmun ka mine fubi la bay'un fihi e ku dawa wala khullatun e yabo madawa wala shafa'atun e gwata madawa wal kafiruna humuz zalimun kafiri je magayi azzalimi je a shawa legan aya na banin nan ba ni wuji gan ba legan aya nan wani ya kodare cin yaki bai ya zuwu dukiyu da ya ya ci ko ke ya kwaki ci ji bai da ya lawu dukiya da ya ya ci bu wawa zaka da nini ubu a fi musalata wa atu zakata ya salla ko ne mai la zakaiwa ji sadaka da mini ubu an fi ku ma razaqna bin ya tiya yatiya mun la bawu fi wala kullatu wala shafa wal kafirun mun zalimun ko wogun be dukiya na waje ne waje dangi waje baba waje na waje na ji waje gogo waje yaya waje gwazuma waje ma waje magi da sauransu dole dukiya na sakoya wani mini na waga waje da dukiya wani na wogun gangani da ayin shi yawa ya zanen shi ya zannan shi fula ya zannan shi takada ya zannan ya school fees ya zannan zingi kata zanna ɗi jiwon taimako waga yanyi zanna wo jikiyar jiwon taimako ala waga wancan ya gba data ko a fitila yanyi zanna ba ebe nu jikiya yan wula di ewe fitila ya la ya sallara ya nan jiwon taimako nu jikiyar wunde na waje oloji kaza na ngoli yanyi jibe ne wunde mini dukiya wufe ko wange wani hadisi ne a je kafshi mari ga mini zai ja dia ga min ga ishe ya zaguni ro ko mini abu ga na sako lewaya wuce lewan na zuyi umar lewan na lutun ya alkhairi nan zanen matsayin wuce kuma wade ba su kuma mini ya kone lewo wufi ya lewo wudan wuce ya kone alheri benin ya zoji sadakatun jariya sadaka jijaci wani hannu bai zama ta bin wajen min kasa amma da illa min sala da daga ajin hajji ya tun bata ba sai wuki sai wuta mini wai kiyo sadakatun jariya sadaka ji da ci wato makanta wato masalaci ko wato ci ba ne zaje fawo ruwa ce da gina da sauransu ko jiya ko ne zaje da da busa ko ne yanda bata ikishin eh, sadakatun jariya bebe ma mini ene ne laube no ne mini e ko ne be wudu kiya be ko to e ci ona o o o e ko e ko ci ne daga da ilimi na man salaka tariqan tamisa fi ilmi sallallahu alaihi bi tariqan ila janna wa ya shi scholarship to boji ba a gina je fi fuye wace lo makanta ce da wa ilimi na fi ya kawo transport a fi alo ko je mota wato ga alum kana da yakman shi laji ubo ku ale ga ko kirki shi ga jiki ga a ade kenyen na shi ga dan bana su ta atafe nan vona da ne wanda ci be talaka ne wa jiki wa ke Allah kiyaye mu wato ya wudu ya kame fuwa na bai'un hukun bai shishi wacce dan wa wacce dan fari kiyaye mu wa wala kullatun iyabu e inda wa e ba ga e yi mai dali yawon yi mai ga ya ba yi dali yawon kashin baba ya yi ga bebi be bebi mai e, babu ga baba kusa mai jike e wani ba babu ọ̀gẹ́ pa ngọ́sà fẹ́dà jíkẹ́ fẹ́dà tún sàgá káṣí ẹfọ́ àjíkẹ́ àmì gádàbí ẹ̀yàbọ̀ nípa táwọn àdánbọ̀ àyọ́ mẹ́fì ròlìmọ́rùkù min akhihi efo ne daga bice ye yuna wa ummihi wa abihi baba ba to baba to na ba ta ga do doji wa sahibati kayni wa bani to ye juje bugo zandura wayo le kulli mlimini yo mai zai shanun yuguni ngamala Allah subhanahu wa ta'ala ga al-akhillahu e ya je fun ya alkiyami ba ta ga je makire doji inda kwa zai je da suyan sai cina nga malami zai ja shula ura la da shi so ce fali kiyami na rajulani tahabba fillah za guba na shi wado je bo soko ijtama'a alaihi agwe ti wen soko wa tafarraqa alaihi da e buga ma ma'aji kiyo ya gando na awai da wala shafa'atun ba na mu jiga wala shafa'atun ke shafa an kici wajen nufi abin da shafa a na ajiya kafiri shi nan shafa a aji kafiri shi amfani wa matan fa'uhun shafa a tu shafi'i inda gwa abu talibi amma kan abu talibi wani gama zuzo yana buhari a nabi sa sallam ga laula ana kuyi ba mai anabi muhammadu ba lakana fi darkil asfali minan nari abu talibi a da takwatakwata yana amma an ga wale ya boye gwata yana nabi wasu kun wadashi fitiyan yana wada ga hada in mina na rewo ka mutun wa azu yana bwa e bugo ya gwatan na ga ka siri jan fanu ci ga azu yana jan ali janna na da bwa amma mu'mini su kun ya gwatan jin amfani ko ngala ci ga wal kafiruna hum zalimun kafiri jima a ga ya zalimi jo a shawala shafa'atu nan wani ganin kafiri ga wani rifa ga shafa'a jin kafiri je amfani ko lan tukuni anu amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiya ji be jaji wajen amfani fa'al kiyamiya ga wa shafa'atul musbata ya Tana, hadi tabbatarwa na iya lati tutlabu min Allah lai na ewa daga ba su ko wa shafi mukramun bi shafa'a ana tangwa ne an wucin wa a cikin jin zini hutan wa wal mashfu lahu man radiyallahu lahu wa amalahu ana matan gwanin ga zan sokwa da jin ran da ya goyi da ya tuni ba da izini zumai zini ona kama kala ta halakin da lati latin daga manzan da zai shau inda hu ade za da wani atan ita ta kona illa da iznihi sai da izini ya ce ci ya buga kame tangwa na sai sokwa izini ya man da zai shi da inda hu illa bi iznihi ko dan sa koga ya daji wala yashfa'una a tangwa illa liman yartada sai zai sai shiga ya daji gani bai nan amma je zini ga ya zo tangwa ko a tangwa sai zan jan ibe kiyon wa ibe tauhidi ko illa man shaida bil haqqi sannan shi ya gwata hajji amfani gari da shiga jiribe la ilaha illallah wa hum ya'lamun a tun eh adepipe ilimi na ebogo wale gan edage e da lai e paso ko bachi wale re watan ajo da wucin amfani edaga ibe la ilaha illallah sharati wuce agun mawani wu mawun bi abi ma'ana wun lai pato yace e bachi ko yana guwa zu musulunci wana wale ga zannan kyajin zannan kan wa lotun ka bayani sokoci fajin a cuda da nan wọn àgùnà ṣe ìlú àwọn àbí àdùn ẹbọn náà níbi gẹ ṣẹfà àti lè àlìlì kaba ìrì mí ọmọtì ẹgbà tẹ́ẹ̀mì nga dàn àzẹ̀yẹ lẹ́tọ́ kaba ìrìṣẹ́ mí nìyẹn àlùmọ́yẹn níbọn náà àlà ìgbà kàtúnjà àwọn àná ìgbà náà ṣe ce subhanaka la ilaha